shi a ƙasar nan ya san asura kwatan kansa wannan ba shi ne karo na farko da ake yin wannan kuma a aikata wannan kisan kan ba na zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko kuma musu nama tafi wani abin da na addini musulunci kuma sannan mutane su yanke ma su hukunci Wannan abubuwa ba su ne shi ne na farko ba a sakwato ba shi ne ma na biyu ba zan iya tunawa lokacin marigayi bacci wannan al'amarin ya taɓa aukuwa hmm. to wannan ya sake ne ta kansa bar sauran wa'ansu wurare da abubuwan suke samun aukuwa ana ta fama da su to wannan rikici ya haifar da cece ce wanda dukkan bangarori Allah cikin rahamarsa wa'inda suke kiristoci ma wasu su ba su goyi bayan abin da ta Deborah ta yi ba ko kuma abin da wasu suke yi wasu kuma sun goyi baya kamar yanzu waɗanda suka zo suka ɗauke ta ma suka zo suka bai wa iyayenta gida da mota da wane ne da komai da komai a nunawa cewa wani ma shi ma gobe ya sake kenan ya zaga don saboda su wannan haɗi musu daidai to wa'inan abubuwa ba za su haifa mana daɗin ba saboda zai yi wahala gayar wahala komin lalacewar musulmi duk inda ya kai ga lalacewa hmm. in ba wani iko na ubangiji ba a ce ka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam a gaban shi yani ko ya ya dalin ko ya shiru to ana iya samu amma na kan kana iya tara musulmi dubu a girka hidda mutum daya to wannan ce ce ku ci kamar da muke bayani na farko a bangaren musulmin kansa an samu ce ku ci don suna magana akwai ma wani malamin da yake cewa to in su kiristoci ba su zagi annabi ba so muke so su yi masa yi masa salati yi da ma ai ya zagi ma ya yi abin da so ba wani abu ne da sauransu ba a tashi fahimta a bayanin da yi da makamantansu wasu kuma suka ce a'a ba yadda za a yi in ma abin nan ne irin ɗauka irin su su su su su dalla yaro hmm. shi kan kai tsaye ce a'a ko gobe wani ya ce kai ko dalla ya bane ya zaki annabi ko fille bai kai kai tsaye karshen magana ke karshen magana mm. abubuwa ai tilas ne wato shi addinin musulunci daɗin sa addini ne wanda yake shi ba gida hudun addini ba ne yana da duk abin da yake akwai akwai tsarin da akwai tsarin da ya shimfiɗa da makamantansu to wannan muka ga cewa akwai bukata ta mahanga ta addinin musulunci yadda magabata suka fuskanci ko suka fuskantar da al'ummar musulmi game da irin waɗannan tarkalin da makamantansu ɗaya kenan na biyu maganar cewa a kashe ko kada abin da da sauransu shin addinin musulunci ne kaɗai ya tanadi cewa in mutum ya yi fatinci ga addini ko ga annabi ko ga Allah ko ga abin nan hmm. a mai hukuncin kisa kamar yadda muka yi bayani za mu taɓo wannan ɓangare kuma su abin nan za mu gayyato shugabannin addini na kirista su kansu mu kalli mahangarsu a game da wa'annan abubuwan da ke faruwa sannan wannan ƙungiya da muke magana a kan yau shekara ta tana neman shekara arba'in ta interface su da ke sun sun ce wai su da ake da aka fara mutum ce kuce suka ce a interfaith dialogue to interfaith dialogue shin interfaith dialogue babu maganar ilmantarwa ta yanayin yadda za a mutunta addini juna ta yanayin yadda kar ina da red line hmm. kada ka tsallaka kai ka yi nasa abin da sauran hmm. duk wa'annan abubuwa babu maganar ilmantar ko ko a'a yaudarar juna ne suke yin sun zanna sun fuskanci juna ayaya abin nan an gama amma in sun koma masallatai yanzu da cococin su su izo har a da samu irin su Debora zo su yi abin da suka yi hmm. ko kuma a samu duk wa'annan abubuwan yaudarin kansu suke ko ko a'a su ne suka gamsu da kansu amma mabiyansu sauran shugabanni na sauran bangarori su su gamsu da su ba to a sai aiki ma ya gansu da zai su koma cikin gida su limantar da mutane su hmm. wa'annan abubuwa duka za mu gaito su masu yau interfere din su shigo mu ji sannan lauyoyi an taba abin da shin akwai menene dokar najeriya ta tanada ga wanda ya shi. shin supreme court kotun koli ta najeriya ba ta taɓa irin wannan shari'ar ba wani hukunci ta zartar ga wanda ya batinci mu duba sannan ne doka ta tsanin rai ana yi sannan wa'annan abubuwa duka hukuma ba ta yi kasa a gwiwa ba wanda ya jawo mutane suke yanke ma kansu hukunci wanda yanzu ake cewa da yake mutane sun zama ga sunan da yake na ganye to malami na kuma yana ji na kada dan taba shi da yake mazazzagi ne kada dan taba shi ni ba baka ne bane ba ni mutumin gombe ne amma dai tun da ko da yake da wanda yake zanna a dole kan ai kawai kai dai kawai a dai shi ai ma ka tun da ne ka rike shi ma kawai bazazzagin ne kuma ka san bazazzagi ba gware ne so dan haka nan na problem nan da ce ya yi daukan doka a hannu ni abun yake ni mamaki doka wani blog ne za su gume shi literal translation of taking the law into mm. one's hand ba wani malam bahaushe yana ta yanke makai hukunci mm. to shin me ke jawowa al'ummar da wannan matsayi mutane al'ummar su yanke makansu hukunci mm. hukuma ta yi tana aikin ta ko to a'a to duk wa'annan su ne amma a yanzu za mu fara da fagen mahanga ta addinin musulunci game da na farko batanci ga annabi sallallahu alaihi wasallam fadanci ko ko mutum ya zagi Allah ko ya yi walaƙanci mm. da abin dubara wani abin nan na alkur'ani ko dai wani sha'ar wani siffar ta addinin musulunci mutum ya kaskantar ko ya ƙunzartar mecece makanga ta addinin musulunci sannan bayan hakan nan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shin a mahanga ta addinin musulunci da martabar da Allah ya abin da dinsa wai a wani matsayi a wata a cikin halitta wace irin martaba da matsayi yake da ita a wajen Allah sannan mu kuma yadda ya kamata mu fuskance shi domin abubuwa suna nan birgit suna ta faman gudana amma wannan ita ce kaɗai tukuna za mu fara shimfiɗa da malam kuma malam ba bako ba ne ba mun sha mu tattauna da shi a wannan shiri sai a waya kullum shi ne Ahmad Bello Dokarawa ayyada kuma la barka da asuba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ina neman abubuwan malam na dan arire ga kanawa na dan yafa to ai ka kyauta yayi daidai to masha Allah malam ga al'amarin da yake na farko a mahanga ta addinin musulunci shin matsayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya matsayin ya darajarsa kuma ya ya kamata musulmi ya kalli annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walahu wa ba'd mas'alar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da kuma janibin shi mas'ala ce wacce take da alaka da aƙida a musulunci kamar yadda ya zama wajibi ne kafin mutum ya zama musulmi ya yi imani da Allah maɗaukakin sarki wanda bai haifa ba ba a haife shi ba wanda ya halarci komai da kowa kuma shi yake da komai ɗin da kowa ya zama dole a gasgata shi a yadda da shi a ƙudurta cewa ba wanda ya cancanta a bautawa sai shi to haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a wannan janibi na aqida ko na tauhidi ya zama wajibi ne a yarda da cewa shi manzo ne na Allah kuma cikamakin annabawa wanda Allah ta'ala ya saukan masa da alkur'ani a matsayin shirya kuma ba za a iya bauta wa Allah ba sai ta hanyar abin da ya koyar sa'annan yana da matsayi wanda ba mai irinsa a duniya kakaf ba a yi kamansa ba ba za a yi irinsa ba tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshenta sa'an nan kuma yana da haƙoƙi waɗanda suka zama wajibi ne a kiyaye masa su a ba shi su daga cikin haƙoƙin bayan imani da gazgatawa da biyayya da mai da shi abin koyi da kuma fifita shi akan komai da kowa sai an fifita shi akan rai a fifita shi kan iyaye uwa da uba da 'ya'ya da komai da kowa to banda waɗannan haƙoƙin akwai kuma haƙƙi da ya shafi kare shi ba shi kariya kariyan nan ta fuskoki mabambanta a kare shi ta hanyar yin bayani game da haƙoƙinsa da matsayinsa da kuma martabarsa a kare shi ta hanyar mai da raddi ga wanda ya yi wani abu da ke nuna wato kamar akwai kuskure ko gyara ko rashin daidai game da abin da shi manzo sallallahu alaihi wasallama ya zo da shi ko ya karantar na sunnarsa da sauransu da kuma ba shi kariya daga dukkan wani batanci, ko zagi ko cin zarafi ko cin mutunci ko aibantarwa ko kaskantarwa ko naƙastarwa duk waɗannan nau'o'i na kariya wajibi ne a bashi shi da kuma ba sunnarsa kariya ta hanyar yaɗa ta da kare ta da kuma yin bayani a kanta don mutane su sami shirya ta hanyar binta. Wannan kaɗan ne daga cikin haƙoƙin da manzon Allah sallallahu alaihi wa wa sallama yake da su akan duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira ya kuma yadda musulunci shine addininsa. Saboda haka al'amarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama al'amari ne wanda babu kamansa. Abu ne da yake da alaka da akida, abu ne da yake da alaka da tauhidi kalmar shahada ba ta tabbatuwa sai an hada da manzo sallallahu alaihi wasallam domin musulmi yana zama musulmi ne ko wanda ba musulmi ba yana zama musulmi ne ta hanyar kalmar shahada ya ce la ilaha illallah muhammadun rasulullah ko ashhadu Allah, ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kenan bai yiwuwa a yadda da Allah a imani da shi a gazgata shi a bautata masa ba tare da an yadda da manzo sallallahu alaihi wasallama ba an imani da shi an gazgata shi an kuma biyayya gare shi sa'annan aƙidar musulmi ba ta tabbatuwa a matsayin aƙida har sai ya yarda da waɗannan abubuwa ɗin duk wanda bai yadda da su ba to ko shakka babu a babi na aƙida ba shi da aƙida irin ta musulunci a babi na tauhidi bai zamanto musulmi ba wannan yasa musulmi ke tsayuwar daka wajen ganin sun ba da kariya ga janibin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ta dukkan abin da wato ta hanyar duk ta duk wata hanya da za su iya yi wannan a takaice gafarta malam shine abin da zan ambata a wannan gaba game da matsayin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama a wajen musulmi al'amarin manzo sallallahu alaihi wasallama ana ɗaukansa a matsayin wato red line kamar yadda ka faɗi a shimfiɗar ka cewa wato wuri ne wanda ba a iya ketawa iyaka ce wadda ba a iya tsallakewa haddi ne wanda ba iya ketarewa wannan shine abin da yake tabbatacce a aƙidar musulmi tun zamanin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa yau kuma haka zai ci gaba har Allah ta'ala ya naɗa wannan ƙasa ai tashin alkiyama wato wannan ga musulmi kenan al'amarin ya shafa to kuma idan aka zo ya kasance ana rayuwa da waɗanda ba musulmi ba waɗannan haƙoƙa sun hauso? idan ana rayuwa da waɗanda ba musulmi ba dama ko dai rayuwar tana zama ɗayan yanayi uku ne a zatona babu yanayi na hudu yanayi na farko ya zamanto akwai ƙasa ta musulmai zalla da kuma ƙasa ta waɗanda ba musulmi ba zalla a wannan yanayi za a ce akwai ƙasar musulunci da ƙasar kafirci ko kuma darul islam da darul harb ko darul kufri hmm. galibi a irin wannan yanayi yanayi ne na yaƙi kullum lokaci zuwa lokaci za a ga ana yaƙe-yaƙe hmm. to a cikin ƙasar musulmi ana iya samun wanda ba musulmi ba amma a matsayin wanda yake zaune a ƙarƙashin amana wato zimmiyun kenan wanda yake ake ce masa kafirin amana ba musulmi ba ne amma ya yadda ya zauna karkashin dokoki na musulunci dukkan abin da ya shafi musulmi na kariya da martabawa da kare addini da kare mutunci da kare dukiya da kare wato hankali da kare nasaba duk za a yi masa shi kuma zai zauna yana mai mutunta addini musulunci sannan kuma ba za a hana shi yin bauta yadda yake ganin hanyar da zai bi kenan ba illa iyaka akwai wurare na al'umma da ba za a yi je bayyanar da addininsa a fili ba ko kuma waɗansu sha'air na addininsa a fili ko waɗansu abubuwa na saɓan Allah wanda shi kila a wurinsa ba saɓan Allah ba ne ƙarara a yadda yake kallon addini amma ba zai fito cikin jama'a inda al'ummar musulmi suke ya yi wannan ba wannan ana kiran shi zunni ko kuma wanda aka kulla wani alkawari na zaman lafiya tare da shi to sai gida na uku ko yanayi na uku shine yanayi wanda malamai daga baya suka hmm. kawo shi a matsayin darul murakkab ko kuma darul amat shine wato gida ko kuma ƙasa wacce ta haɗo musulmi da waɗanda ba musulmi ba da kuma ba za a iya cewa shari'ar musulunci za a yi zalla ba ba kuma za a iya cewa shari'ar da ba ta musulunci za a yi zalla ba Da irin wannan gida ko wannan ƙasa ana kiranta darul murakkab ko kuma darul aman malamai sun yi bayanai da yawan gaske akan wannan misali irin su ibnu taimiyya kafin shi ma wasu malamai da dama ana maganin cewa tun zamanin al'imamu ahmad ko al'imamu shafi'i aka fahimci cewa lallai darul kufur da darul har ko darul uh, wato darul kufur ko darul har a gefe ɗaya da kuma darul islam a gefe ɗaya waɗannan ƙasashe ko garuruwa biyu akwai su amma kuma yanayi da canzawan al'amura sun sa an samu inda yake musulmi ba su da sulfa da za a ce su suke hukunci gaba ɗaya sannan mm. waɗanda ba musulmi ba su da sulfa da za a ce su suke hukunci gaba ɗaya a waɗansu wuraren saboda haka ana zaman tarayya ne zaman mm. lafiya zama na ta'ayushi sulmi wanda zai mm. zamanto kowa yana yin addininsa ba tsangwama amma akwai mutunta juna akwai karewa juna haƙƙoƙi da makamantansu to wannan irin yanayi ana kiransa darul murakkab ko kuma darul aman an zauna ne zama na amana to mm. irin wannan zamantakewa ina jin shi ne ya shafe mu kamar a Najeriya tare da cewa kamar yadda malamai suka rubuce-rubuce duk mm. ƙasa wacce asalin asalin ta ƙasa ce ta musulmi mm. don an zo an ci wannan ƙasa da yaƙi don an zo an dakatar da amfani da dokokin musulunci bai mai da wannan ƙasa ƙasar kafirci ba tana nan a matsayinta ta ƙasa ta musulmi illa iyaka yanzu waɗansu abubuwa ne suka bijiro da suka hana wannan ƙasa ta ci gaba da rayuwa a matsayin ƙasa ta musulunci a wajen dokoki da hukunce-hukunce da makamantansu wannan kuma ita ce magana rajiha da malamai magabata suka yi dangane da ƙasar musulmi wacce aka ci ta da yaƙi ko aka samu taɓarɓarewar al'amura ko da ba a ci ta da yaƙi ba ya zama an jingina wasu dokoki na Allah tabaraka wa ta'ala dangane da hukunce-hukunce na rayuwar al'umma. to mun ka ɗauki najeriya za mu ga cewa najeriya ta fi kama da darul aman ko darul murakkab wacce ƙasa ce da ta haɗo musulmi da waɗanda ba musulmi ba duk da cewa a arewa za mu ga cewa mafi yawan jihohin arewa watakila da aka cire jihar benue da watakila watakila watakila jihar plateau a iya cewa duk sauran jihohin arewa gaba ɗaya guda goma sha bakwai kenan in an cire waɗannan guda biyu duk da cewa jihar plateau ma ana da ta cewa akai amma dai mukaddara a haka din to jihohi goma sha bakwai za mu iya ganin cewa musulmi su suke da rinjaye kwarai da gaske kuma daula ta shehu usman dan fodiyo ta kai ga duk waɗannan jihohi goma sha bakwai an yi shari'ar musulunci tsantsa a wasu lokuta can a baya don haka kenan ta zama ƙasa ta musulmi amma a yau an waye gari ba haka ba ma iya kallon abin ta haka ma iya kallon ta cewa a'a tun da lokacin da aka yi amalgamation a shekarar dubu ɗaya da tara goma sha hudu, ya zama an haɗa arewa da kudu an samu wannan nau'i na haɗaka kuma aka zo aka yi tsarin gudanar da mulki wato constitution wanda shine aka kallafa wa al'umma gaba ɗaya da musulmi da kiristo da musulmi da kiristoci da waɗanda ba su ba gaba ɗaya aka ce su ne za a wannan dokar ko tsarin ne za su gudanar da rayukansu wato tsare-tsaren mu'amalolin da rayukansu da komai da komai na ƙasa a ƙarƙashin wannan tsarin to ma ya ɗauka cewa in haka ne kenan yanzu ƙasa ce ta haɗaka da musulmi da waɗanda ba musulmi ba a ka'ida in an sami irin wannan haɗaka da yarjejeniya na zaman lafiya in akwai yarjejeniyan ko kuma babu don ita yarjejeniya ta iya zamanto a rubuce rasmiyan ta iya zamantowa ba rasmiyan ba amma ma'anawiyan ya zaman to an fahimci zaman ne tunda in aka ce yanzu mutum ya kawo wata takarda da wani mutum dan Najeriya musulmi ya rubuta ko ya sa hannu a kanta cewa da musulmi da wanda ba musulmi ba za a yi zaman haɗaka da tarayya a zauna lafiya a yi kaza a yi kaza watakila ba za a samu wannan takardar ba to amma wannan bai hana a ce ana zama irin wannan tsarin ba don nakan ji waɗansu kamar daga malamai ma suna cewa waye zai kawo takarda da aka ce an yi wani agreement ko an yi wata yarjejeniya wannan ina ganin kamar kuskure ne a ka'ida yarjejeniya ba dole ta zama rubutacciya ba alkur'ani ya nuna mana usulubi na yarjejeniya a iya zama a rubuce a iya zama tuwa bisa yarda gentleman agreement ana wannan wanda shari'ar musulunci alkur'ani ya zo da wannan isharar dangane da abin da ya shafi ciniki kamar yadda Allah ta'ala ya nuna mana a suratul bakara ana iya rubutawa ana iya zama ba a rubuta ba saboda an aminci da juna kuma ciniki ya kullu don haka ana iya samun wannan yarjejeniya ta zama rasmiyan ta iya zaman to ko ma'anawiyan abinda nake mm. kaddarawa a Najeriya akwai yarjejeniya ta zaman lafiya da mutunta juna da karewa juna martaba da sauransu wato ba rasmiyan ba ma'anawiyan amma daga baya a cikin constitution ma iya ganin cewa akwai wani abu da ke ishara zuwa ga wannan wanda in ka ga dama ka iya cewa to rasmiyan shi ma a ɗan ba shi matsayi to ibn hazm a cikin almuhalla wanda kuma shekul islam ibn taimiyya a cikin asarul maslul ala shatimin rasul da kuma ah, ibn hajar al askalani a cikin fathul bari sun tafi akan cewa duk lokacin da ya zama akwai yarjejeniya ta zaman lafiya a tsakanin musulmi da waɗanda ba musulmi ba a ko ina ne sai aka wayi gari wanda ba musulmi ba sai ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya ci mutuncinsa ko ya ci zarafinsa ko ya taɓa wani ɓangare na janibinsa wanda ɓangare ne da ake ganin akwai cutarwa a kai hmm. to wannan alama ce ta sun warware wannan alkawarin matukar dai sun san da wannan cewa wannan abun nogo area ne red line ne sun san shi hmm. ba ba sani ba amma suka taɓa wannan to wannan ya nuna sun warware wannan amana sun warware wannan alkawari wannan ita ce maganar da Ibn ah, hazam ya faɗi a cikin almuhalla bil asar hakanan kamar yadda na ce ibnu taimiya da kuma Ibn hajar sun karfafi wannan zance na shi Ibn hazm illa iyaka wasu na ganin cewa sai in ya zama a kasar musulmi ne waɗanda ba musulmi ba da aka kulla alkawari saboda alkawarin yarjejeniyar zaman lafiya na ya ɗaukan fuskoki guda biyu ga darul islam ga darul harb amma sai ya zama wannan darul harb ko darul kufur ɗin, sai su ce su suna so a shiga yarjejeniya ta zaman lafiya illa iyaka galibi ta takan zamanto mai iyakantaccen lokaci kamar yadda sulhu da biya ya kullu a tsakanin musulmi bisa jagorancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kuma mutanen Makka kafiran Makka a wancan lokaci wanda kuma kafin wannan adadi da aka kir aka aka aka yarda a kai na shekaru ya cika suka zo suka saba wannan alƙawarin kaga in an sami irin wannan shi wannan wanda ba musulmi ba shi ba za a ce mishi wato zimmi ba ne dan zimmi shine wanda yake zaune a ƙarƙashin hukumar musulunci ya yadda ya biya jizya duk waɗansu abubuwa na martabobi duk za a bashi a kare mashi su kuma za a bashi dama ya addinin sa kamar da ne bayani a farko ba tare da ya bayyanar da sha'air a gaban al'ummar musulmi ko gaban yaran mutane ko inda al'umma suke zaune ba amma ana iya samun ko mu'ahad wanda alkawari aka yi na zaman lafiya ko kuma na rashin yaƙi sawa'un yana zaune a cikin ƙasan ne ko kuma yana wajen kasar musu misali yana da kasar su suna da garin su daban amma an yarjejeniya tsakanin su da kasar musulmi cewa ba za a yaki ba wala Allah na shekara biyar na shekara goma na shekara ashirin ko ma shekara nawa ne in aka ce ba za a yi wannan yaki ba shi ma wannan mu'ahada ce wato an samu alkawari ne yarjejeniyar zaman lafiya to wannan shi in ya zama wanda aka yi wannan mu'ahada da shi yana zaune a kasar musulmi ne ko a kasar da ba ta musulmi ba sai ya zamanto ya ci zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya zage shi ko ya ci mutuncinsa ko ya aibanta shi ko ya nakafka shi da abin da yake bisa ittifakin malamai wannan cin zarafi ne da yake da hukunci na musamman a musulunci to ana daukan cewa abin da wannan mutumin yayi mu'ahad ko su wa'annan waɗanda ba musulmi ba waɗanda suke suna zaune a ƙasar su ma daban amma akwai yarjejeniya da alkawarin zaman lafiya tsakanin su da musulmi Abinda suka yi na wannan zagi ya warware wannan alkawari ba a buƙatar a ce amma warware shi ya warware kai tsaye kawai a bisa wannan hukuncin da ake wa wanda duk ya zagin annabi sallallahu alaihi wasallama musulmi ko ba musulmi ba to su ma zai hau wannan shine abin da malamai suka fitar na wato bayani daga maganganun da su ibnu taimiya ko kuma ibnu hazan yayi kafin ibnu taimiya da kuma abin da shi ibnu taimiyan da ibnu hajar daga baya suka yi wallahu alam to amma ayyar da kuma mu dauka to yanzu mutum shi ɗaya ne yayi to idan ɗayan yayi ya shafi har da sauran al'ummar da su abun ba da yawun su yayi ba idan yayi bai shafi saura ba shi kadai ne za a yi hukunci shi yasa babu wani malami daga cikin malaman musulunci da ya ce idan wane ko da a gida ɗaya ne ya zama ya yi wani abu shi ke duk gidan ma abin ya shafe shi ba koyarwar musulunci ba ne ba karantarwar shari'ar musulunci ba ne amma in ya zamanto sun goyi baya ko kuma suna cewa abin da aka yi daidai ne kila gobe ma za a ƙara ko makamancin wannan to a nan wurin sun yi tarayya cikin wannan laifi amma in dai wato shi kaɗai ya abinsa ko da ba su fito sun yi tur da Allah wadai ba a ka'ida ba za a jingina musu wannan laifi ba sai dai za a iya zargan su da cewa ba su tarbiyyantar da shi ba ko ban tsawata masa ba ko kuma ba su nuna sun kyamaci abin ba da sauransu wannan ababi ne na tsawatarwa ko ta'aziri amma hukunci dai ba za a yi masa hukunci ba domin su ba su yi wannan aiki ba wannan shine abin da malamai suka tabbatar to amma wato wajen maganar cewa wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai da ka yi wani abu duk kamar da malamin bayani na'am yanzu wani hukunci aka da a musulunce a mahangata addini A mahanga ta addinin musulunci da yawa daga malamai na da da yanzu sun mm. kawo maganar ijma'i da aka yi dangane da duk wanda ya zagi manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibanta shi ko ya nakaska shi cewa mm. wanda ya wannan to ya zama wanda to ya kafirta ya yi rida in musulmi ne shi mm. sa'annan kuma ya cancanci hukunci na kisa wannan shine abin da dewa daga malamai suka nakalo na ijma'i misali ibn al-munzir a cikin littafin al-ishraf ala mazahibi ahli ilmi da kuma mm. wani littafin nasa al-ijma ya kawo wannan ijma'in cewa an yi ijma'i ba tare da saɓani ba akan wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi ko ya nakasta shi to hukuncinsa shine kisa bayan shi al a cikin ma'alimus sunan shi ma ya kawo wannan magana ta ijma'i Hakanan nan alqadi iyaf a cikin littafin ashifa bi arifi huquqil mustafa shi ma ya kawo wannan ijma'i din Hakanan ya yo magana ko ya hakaito ijma'in a cikin littafin ashifa din da shi alkabi iyaf daga muhammad ibn suhnun na malikiya bayan nan alƙurƙubi a cikin tafsirinsa a ahkamul qur'an shi ma ya kawo wannan ijma'i din ibn taymiya ya rubuta littafi sukutum da guda mai suna asarul maslul ala shatimin rasul wanda ya yi magana shi ma ya kawo wannan batun ijma'i din bayan shi wato asubki shi ma a nasa littafin mai kama da na ibnu taimiyan saiful maslul alaman sabbar rasul shi ma ya hakaito wannan ijma'i din to a bisa wannan ne ya sa malamai suka tabbatar da cewa hukuncin wanda duk ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ya aibanta shi ko ya nakasta shi ko ya tozarta shi to hukuncinsa shine kisa akwai sabani a tsakanin malamai dangane da idan mutum to ya tuba fa misali wanda ba musulmi ba sai ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sai kuma ya tuba ya musulunta shin za a zartar da wannan hukunci akan sa ko ba za a zartar ba idan ko musulmi ne shi ma ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ko ci mutuncinsa sai kuma ya tuba kafin a tsaye da hukunci a kansa shin za a ainihin tsaye da wannan hukunci a kansa ko ba za a yi ba malamai sun yi saɓani gaskiya amma maganar ta fi ƙarfi daga cikin maganganun malamai ita ce idan musulmi ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya aibanta shi to ba za a karɓi tubansa ba ko ya tuba Allah dai zai iya Allah zai karɓi tubansa wannan tsakanin shi da Allah suka ce domin hukuncin sa yana da hukunci fuska biyu akwai hukunci wanda yake wato diyanatan akwai kuma qaba'an hukunci diyanatan wannan tsakanin shi da Allah in ya mm-hmm. mutu wannan tsakanin shi da Allah ana sare Allah ya karɓi tubansa in ya yi bisa cika sharuɗan tuba amma ka mm-hmm. kaba'an hukunci na alƙalanci ko na zartarwa a nan duniya to wannan ba za a karɓa masa ba sai an masa haddi na kisa ɗin nan ko da ya ce ya tuba wannan shi ne mm-hmm. abin da ya shafi musulmi kuma kamar yadda na ce wannan fahimtar ita ce ta turin jaye a cikin fahimtoci guda biyu na malamai akwai malaman da ke cewa in ya tuba kafin a kama shi a tsaye da hukunci kansa shi kenan amma wanda ba musulmi ba shin in ya musulunta kafin a kama shi za a tsaye da wannan hukunci kansa ko ba za a tsaye da ba maganar tafirin jaye ita ce ba za a tsaye da hukunci kansa ba in ya musulunta dalili shine wato akwai daga cikin a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama akwai wato wanda ya zamanto ya cutar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya aibanta shi ya faɗi maganganu sa kyau game da annabi sallallahu alaihi wa a lokacin da aka shiga wato makka ranar fathu makka manzan mm. Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada wato ya tabbatar da aminci ga dukkan mutanen da ke makka bisa waɗansu abubuwa da ya ce su yi. ko dai mutum je ka'aba ko je gidan abu sufyan ko ya kawo kansa kai tsaye duk wannan aka ce a samu aminci amma mm. ban da maza guda hudu da mata biyu mm. waɗannan su hudun da mata guda biyu ba a ba da mm. aminci a kansu ba saboda sun kasance suna cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaɗan ba to daga cikin su akwai Abdullah wanda yake dan uwa ne ga Sayyidina Usman radiyallahu anhu sai ya je ya samu Sayyidina Usman ya ce yana so ya kai shi wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a boye dan yana so ya musulunta saboda haka lokacin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira cewa mutane su zo su yi mubaya. sai Abdullah dan uwan shi Usman ɗan Affan sai ya zama ya taho a bayan Sayyidina Usman ya zo sai da ya zo gaban manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya sannan hmm. sai ya ce ya manzan Allah ni Abdullah na shaida ba wanda ya cancanta abota masa sai Allah kuma kai manzo ne kuma ga hannuna zan yi mu baya manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi suka haɗa ido manzan Allah bai ce komai ba ya ƙi miƙa hannunsa ya maimaita karo na biyu manzan Allah bai bada hannun ba ya yi karo na uku manzan Allah bai bada hannun ba sa'an nan sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya yi na ukun shine sai ya miƙa hannu ya karɓi baya asa to bayan ya karɓi bayan'ansa sai ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce masa habbansa yanzu shin cikin ku babu wani mai hankali da a lokacin da ya ga na janye hannuna ban karɓi asa bai tashi ya kashe shi sai sahabbai suka ce to ai ba mu san abin da ke zuciyanka ba ba mu sani ba kana nufin a masa hukunci ne ko kuma ba a masa hukunci ba inda ka yi mana ishara ko da ta hanyar kiftawar ido ne da sai mu ɗauki mataki sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce ba zai yiwu ba ya zama manzo na Allah ta'ala yana da ɗabi'a ta amfani da ido wajen isar da wani sako wanda yake zahirinsa daban da abin da kiftawar idan ta nuna to da wannan hadisin malamai suka ce ashe idan wanda ba musulmi ba ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ko ya izgilanci gare shi ko kuma ya ci mutuncinsa ko ya ci zarafinsa ko ya faɗi dai wani abu ko ya aikata wani abu wanda ya shafi janibin annabi sallallahu alaihi wasallama da babu sassauci kansa to idan ya musulunta kafin a zartar da hukunci kansa to shikenan wannan za a kyale shi amma idan musulmi ne shi ba za a kyale shi ba wannan shine abin da na tattaro dai ko in ci na karanta daga bayanan malamai dangane da wannan matsalar wallahu alam To amma ɗaya da kuma Allah ana magana cewa ai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya yi kuma an yi kusanin zagin sa amma bai kya kashe kowa ba. Kuma ba kuma abin nan ba. Na'am. Wannan maganar ana yin ta ne ba tare da ainihin la'akari da waɗansu abubuwa ba. A misali idan aka ce wai a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a rika zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma bai ce a kashe kowa ba wannan ba gaskiya bane mutlakan zan iya cewa wannan ba gaskiya bane ba haka abin yake ba eh an zagi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an cutar da manzon Allah waɗansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce a kashe su waɗansu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an kashe su bai ce komai ba ya zubar da jinin su ya zama jinin su ya tafi a banza ba a yi haddi ko an yi aibanta wanda ya musu wannan ba waɗanda manzo Allah sama ya ce a kashe su da kanshi kamar abin da ya faru da Ka'ab bin al-Ashraf da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa da kansa yace malli abi bin al-Ashraf da kansa yace wane ne zai magani zai man maganin Ka'ab bin al-Ashraf ai Ka'ab bin al-Ashraf me yayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya fa innahu qad aza Allah wa Rasuluhu. domin ya cutar da Allah da manzon shi kaga cutar wannan ai bata wuce dai zagi ba ko karyatawa ko cin mutunci ko makamancin wannan ko ba haka ba Mm. amma annabi sallallahu alaihi wasallam da kansa ya shelanta a cikin sabon sa wane ne zai min maganin ka'ab ibn al-ashraf kuma a ƙarshe din aka je aka kashe shi yanzu idan aka ce wai wani ya zagi manzon Allah a zaba wai manzon Allah bai taba cewa kashe kowa ba ai kaga kaman ya karyata wannan hadisin kenan ko kuma kila bai san da hadisin ba wanda al-Imam al-Bukhari da Muslim suka rawaita hadisin saboda haka idan wani ya ce wai annabi bai ce a kashe ba wannan ba gaskiya bane bai taba cewa a kashe wani dan ya cutar da shi ko ya zage shi ba to wannan ba gaskiya bane amma manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kuma wasu din sun yi amma ya kyale saboda wata maslaha sannan kuma manzan Allah sallallahu alaihi wa an zage shi sannan kuma sahabbai sun ɗauki mataki akan waɗanda suka zage shi kuma sun zo sun gaya wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ko manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai ce komai a kai ba ma'ana ya zubar da jinin wanda ya wannan ɗin, ba wai ya ce lalle lalle a yi masa hukunci ko kuma ya nuna aibin abin da suka aikata ba misali ai manzon Allah sallallahu alaihi da kansa fa da kansa wato ya tura so a wato waɗansu daga cikin sahabbai zuwa ga Abu Rafi wanda ba Yahudi ne akan cewa su je su kashe shi kuma hakan aka yi me yasa saboda ya kasance yana cin mutuncin manzon Allah sallallahu alaihi yana kuma taimaka ma waɗanda ba musulmi ba akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba su sirri tunda yana zaune a Madina yana ba su sirri yana ainihin makirci yana kulle kulle akan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yana cutar da Annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda hadisi ya tabbata akan haka kai tsaye hadisi wanda yake ingantacce ne kamar yadda malamai suka ambata domin hadisi ne wanda al-Imam Bukhari da kansa ya rawaito shi kaga wannan ma Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya umarni da kansa a je a kashe Abu Rafi al-Yahudi bayan wannan ai al-Imam abu dawud ya roci hadisi a cikin sunan ɗinsa daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma cewa wato wani mutum makaho an ce ibn ummi maktumin ne wasu ce ba shi bane wanda yana da wata ummi walada wato ummu walad wato wadda take baiwa ce amma ya maida ta sadaka kuma har ta haifa masa ɗa to ƴaƴa biyu ne ma kyawawa kamar da ya siffanta da kansa shi makaho din cewa tana kuma kyautata masa tana kula da shi amma ba musulma ba ce saboda haka sai zamanto tana shiga haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana cin zarafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya hana ta bata hannu ba ya yayi ta bari bata bari ba wata rana ya samu sa'a ya ɗauki ainihin wuka ya ƙurma mata a ciki ko kuma ya sa mata a kahon zuciya ya danna sai da ta mutu washe gari aka zo aka ba manzan Allah alaihi sama labari abin da ya faru manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya fito ya samu jama'a a cikin su ya ce musu lalle lalle yana gama su da Allah da kuma haƙƙinsa da ke kansu duk wanda ya san ya aikata wannan abu ya fito ya bayyana kansa wannan makaho ya mike ce ni ne ga abin da ta kasance tana yi tana zagin ka ina hana ta taƙi hannuwa na tsawatar da ta ki tsawatuwa tana cutar da kai na hana ta ki hannuwa da da cewa tana da 'ya'ya ma guda biyu mata da ta haifa mini wadda nake matukar son su kyawawan yara amma kuma tana kyautata mani amma duk da haka da naga haka ta ki hannuwa wata rana cikin daren da ya gabata ta zo tana cin zarafinka shine yanzu ni kuma na kashe ta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama abin da yace shine ala alashhadu anna damaha hadaru abin da yace kenan jinin ta ya tafi a banza kaga annabi sallallahu alaihi wasallama ba shi yace ai ba amma an ya tabbatar kaga wani ya zama ta kariri a can hadisin wato ka bin al-ashraf da kuma hadisin wannan abu rafi al-yahudi annabi sallallahu alaihi da kansa ya sa ai a nan wurin wannan makaho ya aikata ba da sanin annabi ba da izinin shi ba daga baya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo ya tabbata ya tabbata cewa hakan ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da hakan. to kaga in aka ce wai annabi sallallahu alaihi wasallam a zamanin sa an zage shi an ci mutuncin sa bai taba sawa an kashe wani ba kaga wannan ba daidai bane in an ce ba kowa ya sa aka kashe ba wannan yayi daidai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa an kashe wasu an kashe kuma wasu ba da saninsa ba ba da izininsa ba kuma ya zubar da jininsu ba tare da wato ya ce wani abu ba misali ai alhadisi ya zo mana aliyu dan abi talib wanda al'imam abu dawud da ya rawaito cewa wato wata bayahudiya ta kasance tana zagin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tana shiga cikin mutuncin suna cin zarafinsa sai wani mutum ya zo ya makure ta ya shaƙe ta sai da ta mutu kuma da labari ya zo wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi bai aibanta wancan ba bai zarge shi ba sai ya bata jininta wato ya zama ya zubar da jininta a takaice dai abinda nake cewa akramukumullahu ba daidai bane abinda mutane ke cewa wai annabi sallallahu alaihi a zamanin shi an zage shi bai komai akai ba bai taba yi ba gaskiya bane wannan kam ya saba abin da ilimi ya tabbata galibin masu faɗin wannan galibin su yan ahmadiyya ne galibin su ɗan ahmadiyya ne masu faɗin wannan su kuma yawancin yan ahmadiyya ba su yadda kowane hadisi na annabi sallallahu alaihi wasallam ba sai hadisan da suke karfafan ahmad gulam mirzan su kuma annabin su sannan ainihin wanda suke cewa shine annabi isan su galibi hadisan da ke da alaka da abin da suke ganin za su iya taimakon waccan da'awa to su ne kawai suke yarda da su amma ban wannan ba su da kowane hadisi ba sannan kuma sai waɗanda ke da'awa su wai yan qur'ani zalla ne waɗanda ake ce musu yuna ko yuna in ka so ka faɗi haka su ne waɗanda ba ruwan da sunna annabi sallallahu alaihi wasallama to su ne kawai suke faɗin wannan amma duk wanda dai yake da karatu ya san cewa ba haka bane a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama an tsaida irin wannan hukunci din ɗaya kenan janibi na biyu waɗanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya yafe ma haƙƙinsa ne kamar yadda kowa ya san cewa idan an maka laifi ka ce ka yafe ba yadda za a yi duk da cewa misali yanzu a dokoki da muke amfani da su na ƙasa da tsarin shari'a da muke amfani da su da muke amfani da shi a Najeriya ana ce masa wato retributive justice maimakon ainihin wato abin da ya shafi wato a tsarin da zai ba da dama a ce kai da aka yi ma malaifi haƙƙinka ne kuma a dawo maka da wannan haƙƙi mu tsarin da muke da shi ba restorative bane ne wato restorative justice shine wanda in kayi an maka abu kai abin aka yi ma kai kake da haƙƙi ka yafe in ka yafe shi shikenan in ba ka yafe ba a dawo maka da abinka amma mu abin da muke amfani da shi a Najeriya da kuma yawanci ƙasashen da suka rudu da tsarin bature retributive justice ne sai a ce yanzu ni aka yi laifi misali yanzu sai a ce an man sata wani ya satan man wani abu na kai shi kara wai idan an je kotu sai a ce wai shari'a ce tsakanin kwamishinan 'yan sanda na jiha da kuma ainihin shi wanda na kai kara din ba tsakanin ni da wanda na kai kara ba in dai mun je a babi na criminal wato justice ne za a yi ko criminal proceedings ne za a yi to wai yanzu ni ba ni aka yi ma laifi ba wai kwamishinan 'yan sanda ne a ƙarshe idan aka gama ni zan ta wahala in kashe kuɗi na ina zuwa ba da shaida in kira wane da wane duk in gama wahala duk bayan na gama wahalan nan in aka ce an tabbatar da yayi laifi to kila bai taɓa irin wannan laifin ba sai a ce to an ba shi zaɓi ko zai je gidan yari wata shida ko kuma ya biya naira dubu biyar ko dubu goma a matsayin ainihin tara a madadin wannan zuwa gidan yari. in ya zaɓi kowanne misali ma a ce ma an ma ce alƙalin ya ishtihadin sai ce ba zai ma ba da wannan dama na tara ba sai ya je gidan yari wata shida to ni kaza da aka satan mani ko babur da aka satan mani kila ya riga ya halaka kenan kuma ya tafi a banza wai ni yanzu ba ni ne yanzu zan nemo wani abu na ba ana bada misali ne dan ban dariya haka amma abu ne wanda yake ya faru kuma haka yake a kotunan mu wai wata mata ce aka satar mata kaza ta je ta kai kara aka je yan sanda suka shigar da kara a kotu aka yi ta wahalar da imatan nan tana ta zuwa ba da shaida a je an ce an daga shari'a har aka gama wahalar da ita a galabatar da ita da aka zo aka yanke hukunci aka ce shikenan yanzu an yanke hukunci wannan zai tafi gidan yaro wata biyu aka ce shikenan an gama sai ta kalli alkali sai ta ce masa why is my chicken ina ta to ina ina kaza ta aka ce mata ai shikenan an gama shari'a to kaga in kana neman ainihin zalunci a tsarin hukunci to babu zalunci irin wannan to wannan a janibin dokoki irin namu kenan abinda malamai suka ce shine zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama wasu sun zage shi kuma bai ce a kashe su ba ba a kuma kashe su ba ya ma ya ce wasu amma waɗannan mutanen ai annabi shi ke da haƙƙin ya wannan haƙƙinsa ne kuma ya yafe yanzu da ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa yake da ikon ya yafe a madadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine abin da ibnu taymiya yayi ta asilin sa a cikin ansarul maslul ala shatim rasul cewa mutane ya kamata su fahimta abubuwan da annabi sallallahu alaihi ya yafe na haƙoƙi waɗanda haƙƙinsa ne hadda abin da ya shafi haddi ga wanda ya ci mutuncinsa ko ya shiga cikin haƙƙinsa wannan shi ke da haƙƙi a yau ba manzo sallallahu alaihi wasallam ba wanda yake da haƙƙi ba a bar wasu ci ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yanzu haƙƙi na na bar saboda haka wanda duk ya yi min wani abu wanda ya cancanci a hukunci in wane cewa ya fi shi kenan hasali hatta sayidina abubakar radiyallahu anhu ya fahimci cewa haƙƙin annabi haƙƙi ne da yake tsayayye bayan shi ba a canza wannan haƙƙin yana nan misali ya zo a cikin asari wani mutum wato a ya ci zarafin sayidina abubakar ya ci zarafinsa da ya ci zarafin sayidina abubakar sai wanda yake tare da shi wanda suke zaune tare da shi sai ainihin wato ya ce masa ba ka ba ni izini ba in ɗauki mataki kansa abin da ya ce masa kenan ba ka ba ni izini in ɗauki mataki a kansa ba shikenan sai shi saidina abubakar sai ya ce masa a'a wannan kan bayi yiwuwa ya ce masa la wallahi ma kanat li basharin ba'da muhammadin sallallahu alaihi wasallama a ce za a kashe wani ko za a sare wuyansa don ya zagi wani bai kasancewa bai halasta ba sai a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda wannan asari ɗin, wanda al-Imam Abu Dawud shi ma ya ruwaito shi al-Imam Nasa'i shi ma ya kawo a cikin sunan ɗinsa yana tabbatar da cewa ashe bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba wanda ya sai fa wancan wato irin wannan haƙƙin da annabi ya yafe ba wanda ya isa haƙƙi ne na annabi sallallahu kuma an aiwatar da wannan irin hukuncin a zamaninsa don haka ba wanda ya isa ya fi wannan haƙƙi ɗin a yau tun da ba annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fahimtar na abubakar kuma ba a samu wanda daga cikin sabai ya halafa masa ba don haka wannan sai zama kamar nau'i ne shi ma na ijma'i wannan yana daga ta'asili na fikihi wanda shi ibnu taymiya yayi a cikin asarul masu wallahu alam to amma ayyadakumullah wato akan zo a ce kusan eh, da aka aka duba kamar shi a shifa din da kuma shi a tsarin mazo na ilmin kimiyya da ina magana cewa idan an taɓa haƙƙin Allah mutum ya tuba ko da musulmin ne ko ba mutum ana iya yana iya tsallake wannan tabbaji na hatun ne mai kai amma in an taɓa annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin sai ake cewa to a sai kenan yanzu an zamanto hero worshipin kenan annabi ne kenan aka fifita akan ma Allah kenan wannan ba haka bane saboda shi Allah tabaraka wa ta'ala wato kamar yadda malamai suka bayani haƙoƙi kala biyu ne akwai haƙoƙi na 'yan adam akwai kuma haƙoƙi na Allah tabaraka wa ta'ala hadisai da ayoyin alkur'ani ma duk sun yi bayani abin da yake ya shafi na Allah zalla ba haƙƙin ɗan adam a ciki idan mutum ya tuba Allah yana yafe masa in ma bai tuba har ya mutu wannan tsakanin shi da Allah ba wanda ya isa in dai ba shirka bane ba wanda ya isa ce Allah ba zai yafe masa ba ba wanda ya isa ce alwashi wannan haƙƙi ne na Allah amma haƙƙin ɗan adam to a duniya ake samar da shi in zai yiwu in kuma bai yiwu ba to a lahira akwai kisasi ko kuma akwai hisabi a cikin abin da ya shafi hukuk manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annabi ne babu kamar sa amma bai tashi daga matsayin shi na ɗan adam ba kuma saboda haka haƙoƙi na adami yana tare da annabi sallallahu alaihi wasallam saboda haka ba a yata haƙoƙi na adami sai idan mai haƙƙin ya yafe da kansa amma haƙoƙin Allah ba haka bane wannan yasa za mu ga idan yanzu misali mutum ya yi zina kuma sai ya zama ba a same shi yana wannan zinan ba balle a kai shi gaban alkali balle a yi masa hukunci in ya tabbata sai ya tuba shikenan babu wata matsala domin tsakanin shi da ubangiji ne mm-hmm. amma idan ya zama haƙƙi ne ya ɗauka na wani ko ya tuba sai ya mai da wannan haƙƙin akwai rabin mazalim dole ya mai da wannan haƙƙin da shi sai dai in bai da ikon maidawa in ma bai da iko to wajibi ne ya je ya barrantar da kansa daga haƙƙin mai shi ɗin ta hanyar zuwa ya masa bayani ya roƙe shi ya fi masa wannan dukkan malamai tun tale-tale abinda aka yi bayani kenan a wajen babin tuba karban tuban mutum da rashin karbansa idan abin da shafi ba tsakanin bawa ne da ubangiji a to wannan kawai sharuɗa uku ne annadamu alama fata wa to Allah ya uda ila zambi fi ma baki alayhi min umrihi wa tarkul ma'asiya fi ha in kana mutalabbisan biha waɗannan sune haƙoƙi guda uku ko kuma sharuɗa uku na karban tuba in dai tsakanin bawa ne da ubangiji kamar yadda wato al-imam Abdurrahman al-Akhbari ya faɗi a cikin littafin Akhbari wanda kuma shine abinda duk malamai suka ambata nawawi a cikin al'afkar da kuma a cikin littafin riyadu salihina duk ya kawo waɗannan amma idan ya shafi haƙƙin ɗan adam to wannan an wuce ɗoriya kan ukun nan to akwai kuma ƙari shine idan wani abu ne wanda ya shafi haƙƙi haddi to ya je ya miƙa kansa a yi masa idan abin da ya shafi wasu uh, amti'a ne wato kamar dukiya ce ko wani abu ya je ya maida raddul mazalim saboda wannan haƙƙi ne na ɗan adam to haka yake a haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala yana yafewa wannan nashi ne ba wanda ya isa ya shiga cikin wannan amma haƙƙin annabi sallallahu alaihi wa sallama haƙƙi ne dan adam Allah ne ya ce a tabbatar annabi sallallahu alaihi wa shi ma ya ce a tabbatar kuma ya aiwatar da hakan a zamaninsa wasu kuma suka yi tabbatar don haka wannan haƙƙi ba a yafewa maganan hero worshiping ba haka bane duk wanda yake ko ba musulmi bane in zai gaya ma kansa gaskiya ya zama musulmi ba bautan annabi sallallahu alaihi suke ba ya sani ko ba musulmi ba ne, sai dai in wanda yake bai taba alaka da musulmi a kowane fage na ibada ba amma duk wanda ya taba alaka da musulmi ko kuma ya ga yadda suke ibada ya ga yadda suke maganganun su ya san cewa ba wanda yake bautawa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama amma haƙƙi ne yanzu misali idan mutum yanzu ya kashe wani in ya kashe wani da kuskure ai za mu ga yadda alkur'ani ya zo da bayani akan an raba hukuncin gida biyu akwai abin da shafi ɗan adam akwai abin da ya shafi Allah misali yin kafara ta hanyar yin azumi na wata biyu a jere ko kuma yan tabawa ko baiwa haƙƙi ne na Allah wannan kafara ce amma diya haƙƙi ne na waɗanda aka kashe musu ɗan'uwa idan yanzu misali sai suka ce sun yafi wannan haƙƙin nasu ba su buƙatan diya in ma kisan ganganci ne ba sa buƙata a kashe shi to abin da yake haƙƙin Allah fa ai bai saraya shi na nan domin na Allah ne amma haƙƙin su ya saraya sarayar da haƙƙin su bai nuna cewa wato haƙƙin Allah ta'ala ya saraya ba haka nan idan ya zamanto mutum yanzu ya yi kisa na kuskure sai ya zamanto ba a yafe masa ba zai biya biya amma kuma ba zai iya yin azumi ba saboda yana da rauni kila tsoho ne ya riga tsofa tukutuku ba zai yi azumi ba ko ba bawa ko baiwa da zai iya yantawa sannan kuma a wannan babi na kafarar ah, ah, wato kisa ba a da zaɓi na uku ba wato ciyarwa ba maganar ciyarwa to tunda ba maganar ciyarwa ko dai azumi ne ko kuma yantarwa to babu bawa ko baiwa da za a yantar kuma ba zai iya azumi ba saboda bai da lafiya ko da ma ba tsoho bane ko kuma ya riga ya tsufa ko ta tsufa ai kaga a nan wurin haƙƙin Allah ya sare a kansa dan la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha kuma ka'idar ita ce alqudratu munaqut taklif wanda bai da ikon tsaye da abin da Allah ya wajabta masa an sare masa da wannan abu a wannan babin saboda haka kaga an yafe masa haƙƙin Allah ya sare a kansa amma haƙƙin nan na waɗanda ba su yafe ba yana nan a kansa dole ya diya kuma wannan diya din akila za su biya za a haɗa ne da shi da duk ƴan uwa gaba ɗaya a tattaro wannan diya a bada ina nufin a tsari na musulunci wajen shari'a kenan to kaga kenan ashe da bambanci tsakanin haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a wannan babin akwai inda haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah ɗaya ne ba sa rabuwa akwai inda haƙƙin Allah da haƙƙin manzon Allah suna rabuwa a wannan babi na cin zarafi ko cin mutunci ko makamancin wannan wanda ya wa annabi sallallahu alaihi wasallam yana musulmi in ya tuba za a yafe mishi ba wannan shi da akram kallah waye da kumulla wato gidan yanzu in aka yi tabbata cewa eh, yanzu an tafi a kan cewa wanda duk da yana ji annabi sallallahu alaihi wasallam hukuncin da ke kansa shine kisa ana musulmi ko ba musulmi ba na'am to kuma sai kasance karkashin hukuma wanda ba abin da ya shafe ta da magana hankar addini ko kuma zartar da wa'annan abubuwa shin in aka bar abin nan din nan kenan ba wanda yake da hurmi ya tattar da wannan sai dai hukuma ko in kuma hukuma ta zarba shi ke abin ya tafi a haka to wannan shi ne abin da yake da mahimmanci a yi taharirinsa a kuma yi ta'asilinsa a ilmance wato akwai waɗanda bisa kuskure suke ganin cewa wato kamar wannan hukuncin ba za a iya maganarsa ba saboda in an dubi dokokin najeriya ba su yi tanadi game da kisa ga wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko ci mutuncinsa ba saboda haka suna ganin ba ma bukatar ma ai maganan hukuncin kisa din wannan gaskiya ba gaskiya bane kuskure ne babba magana a shar'ance hukunci zai iya zama yana nan amma zartar da shi wani abu daban ne kamar yadda yake a abubuwa da dama an sani ga matsayinsu a shar'ance amma zartar da su yana iya zama matsala ko ya zama ya gagara ko ba a samu wanda zai tsaye da su ba wannan daban saboda haka a hukunci tun daga ran da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da wannan da kuma la'akari da ayoyin alkur'ani waɗanda malamai suka dogara da su har suka kai ga yin ma ijma'i akan hukuncin kisa ga wanda ya zagi manzon Allah sallallahu alaihi ko ci mutuncinsa misali ai kaga ba kawai a wa'annan hadisai aka yi amfani da su ba akwai ayoyin alkur'ani waɗanda malamai suka yi la'akari da su misali aya ta goma sha biyu a cikin suratul tauba wacce Allah ta'ala ya yi magana akan idan waɗanda suke ba musulmi ba suka warware alkawarin da aka yi tsakanin su da musulmi na zaman lafiya da mutunta juna da yarjejeniya suka zama sun ainihin wato warware wannan alkawari din suka shiga cikin mutuncin addini suka yi suka ga addini to wannan Allah ta'ala ce fa qatilu a'immatal kufri innahum la aymana lahum la'allahum yantahuna malamai sun yi amfani da wannan aya a matsayin dalili na cewa waɗanda duk suka zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ko da ba musulmi ne? ko da akwai sharaɗi da rijinin zaman lafiya da su to wannan sun warware wannan alkawarin kuma a dalilin haka za a ainihin wato hukuncin da ya dace a kansu haka nan misali a suratul uh, ahzab sura ta 33 aya ta bakwai, malamai sun dogara da ita ita ma Faɗin Allah ta'ala innal ladina yuzuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fid dunya wal akhirah wa adda lahum azaban muhina wannan aya din malamai sun dogara da ita cewa wanda duk suka cutar da Allah da manzan shi to Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adda lahum azaba muhina kuma ya tanda musu azaba ta wulakanci da kaskanci Haka nan, akwai ayoyi guda shida ko biyar waɗanda cike cikin suratul tauba da malamai suka dogara da ainihin wato su ma wa'annan ayoyi din a matsayin dalili da ke nuna cewa lallai za a wato yi hukunci na kisa ga wanda ya ci mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam ko ya zage shi sai kuma aya ta karshe da suke dogaro ita wato wancan aya ta ina jin 60 kenan da daya zuwa 66 a cikin suratul tauba sannan kuma sai aya ta karshe da malamai suke kafa hujja da ita Aya da ke cikin suratul ma'ida sura ta 5 aya ta 33 wato waɗanda suke yakar Allah da manzon shi wato inna ma jaza'ul ladzina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada an yi aw yusallabu aw tukaffa aydihim wa arjuluhum min khilafin har zuwa ƙarshe. suka ce ai muharaban Allah yaƙin Allah da manzo to wanda ya ci mutuncin Allah ko ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci mutuncin Sai ai aibanta shi akwai yakin da yafi wannan a yanzu babu yaki da yafi wannan to waɗannan kaga nassosi ne na alkur'ani duk da cewa dalalar su ba a zahiri take balo ba amma malamai sun ittibasi da istinbati daga waɗannan ayoyi sun tabbatu akan ijma'i bisa karfafawan waɗannan hadisai da muka ishara da su to wannan hukunci yana nan har zuwa tashin kiyama ba zai tashi ba sawa'un za a iya zartar da shi ko ba za a iya zartar da shi ba akwai musulmi a wurin ko ba musulmi akwai hukuma da za ta yi aikin ko babu hukuma hukuncin da yana nan ina ganin wannan shine abu na farko mu yarda cewa wannan hukunci yana nan kuma a ne bai tashi sai abu na biyu idan musulmi suka tsinci kansu a inda yake akwai hukumar kuma hukumar ma ta musulunci amma ba za ta zata ba saboda sakaci da gafala da watsi da dokokin Allah da shari'arsa to me zai faru yanayi na uku shine musulmi tsinci kansu a inda yake babu hukuma ta musulmi wacce za ta yi wannan aikin shin yanzu ya za su Allah isa za su yi ko za su ce ne a daina fa wato wato a daina fa hawainiya ta kiyaye ramana ko me za a yi wannan shine yanayi na uku to yanayi na farko dai mun gama shine dole a yadda cewa wannan hukunci yana nan bai tashi ba duk da babu dokoki na Najeriya da ke nuna cewa za a yi hakan amma dokar Allah tana nan ba ta tashi kuma mu musulmi imaninmu da mu shine duk inda ƙasa ce ta musulmi ko da wani ya zo ya ci wannan kasan da yaƙi ya kwaci tsarin ya ɓata shi tana na a ƙasa ta musulmi ba za ta shi ba amma kuma hukunce-hukunce gwargwadon abin da mutane za su iya aiwatarwa na hukunci shi za su iya aiwatarwa abin da yake da alaka da hukuma nata yana nan da alaka da hukuma abin da yake alaka da ɗaiɗaiku yana nan a matsayin abin da ke da alaka da ɗaiɗaiku ba sai an gaya maka ba za ka yi abin ka na wajibi abin jin daɗi ma game da addinin musulunci da shari'a sa in muka duba ma iya cewa kan casa'in da biyar ko da bakwai na dukkan shari'ar Allah ta baraka wa ta'ala galibin ta bata bukatar hukuma kashi uku ne zuwa kashi biyar bai ma kai kashi biyar ba tabbas wanda ke da bukatar hukuma wajen tabbatar da shi saboda haka musulmi za su ci gaba da bautawa Allah a duk inda suke gwargwadon ikon su abin da yake na hukunci da ke da alaka da hukuma wanda ba za su iya zartarwa ba wannan kuma daban za su ji tsoron Allah ne gwargwadon ikon sa fattaqullaha masata'tum wannan ita ce ka'ida Allah bai kallafa ma kowa abin da ya bi karfin sa ba ya faru kafin yanzu a can baya an samu lokacin da musulmi ba su iya zartar da hukunci din ya faru kuma an yi musulunci gwargwadon abin da za a yi to haka yau ma janibin farko kenan janibi na biyu shine waye yake da haƙƙin ya zartar da wannan hukuncin wannan sanannar abu ne jumhurin malamai ko jamahir ma kamar da sukan ce akwai bambanci tsakanin jumhur jamahir an ce jumhuru galibi ana nufin malamai uku ko mazhaba uku daga cikin mazhabobi hudu shahararrun na ahalus sunna wato hanafiya ko hanaf da malikiya da shafi'iya da kuma hanabila to aka samu uku daga ciki sai a ce an samu jumhuru to amma idan aka ce jamahiru to duka hudun suna nan sannan da ma wasu kaɗan daga cikin waɗansu malaman da ba a san su da ainihin mazhabobi sanannu ba misali kamar a ce irin su laif irin su al albasari da sauransu duk in an haɗa ma iya cewa jamahir na malamai sun tafi akan cewa tabbatar da wannan haddin to haƙƙi ne na hukuma ba haƙƙi ne na teku ba ba sun dogara da wani nassi ne na musamman akan wannan ba amma sun la'akari da umum ne na nassosi da ke nuna duk wani abu na tsari yana buƙatar wato shugabanci duk wani abu na haddi da ta'azirat yana buƙatar shugabanci ko dai alkali ko kuma wato shugaba na gaba ɗaya domin in aka ce za a bar abu a hannuwan mutane ya zama mutane a hannuwansu za a basu duk wanda ka ga dama sai ka ci zagi annabi yau shikenan sai a kashe shi kaga an samu fauda an samu abin da ake da turanci chaos da wato rashin orderliness musulunci kuma tsari ne wanda yake da bai da fauda ba zaman yan murna ba tsari ne na musulunci ba saboda haka malamai da duk suka yi rubuce-rubuce akan abin da ya shafi janibin annabi sallallahu alaihi wasallama dangane da hukuncin wanda ya zagaye ko ya ci mutuncinsa sun tabbatar da cewa aiki ne na hakim wato shugaba ko kuma kabin alkali wannan shine asali abin da aka sani amma mun ce jamahiru ne ba mun ce ijma'i ba ne akwai waɗansu malamai ba su da yawa amma su ma ba za a iya wurgar da matsayinsu gaba ɗaya ba waɗanda ke ganin cewa idan ya zamanto mutum ya ji wani ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ya tabbatar da hakan ya tabbata babu tare da wani tawili ba ya zaga ko ya ci mutunci ko ya nakasta ko ya tozarta ko ya aibanta kuma ya ga cewa kila kafin ya je ya gaya ma hukuma wannan mutumin ya gudu ko kuma kila ba ma zai samu shaida ba idan an je ainihin wajen alkali shi kuma gashi ya ji ko kuma kawai shi ya kasa hakuri a fusace ya ɗauki hukunci a kansa ya kashe shi shin wannan mutumin za a tsaye da haddi a kansa saboda ya kashe wani ko ko ba za a tsaye da haddi ba malamai wasu yan kaɗan daga cikin malamai suka ce babu haddi a kansa matukar dai ya tabbata cewa ya aikata wannan abin shi mutumin nan ya yi wannan zagin ya tabbata shi kenan babu haddi akan wanda ya kashe shi ana ainihin haddarar da jininsa ne ana zubar da jininsa ya tafi a wofi wannan shine abin da ibn abi zain Kairawa ne. ya faɗi a cikin annawajir wa ziyadat haka nan ya zo a cikin wato wasu daga cikin littafai a hadda na malikiyar ma misali a cikin littafin albayan wa tafsir shi ma wato ya zo da irin waɗannan bayanai ɗin a kan haka sannan akwai wasu maganganu waɗanda aka ake ganin an ciro wato ake ganin cewa sun zo ni ban karanta da kaina ba amma waɗansu sun ishara da su a cikin utubiya cewa akwai wannan irin wannan magana ɗin. ala kulli halin maganar da ibn abizan al-qayrawani yayi ita kaɗai ma ta isa ta nuna cewa akwai magana da ke nuna wanda ya aikata irin wannan aikin ba da izinin shugaba ba ba tare da an je kotu ba ba tare da wato an yi an bi ka'idoji na tabbatar da laifi a kotu ba wasu malamai suna ganin babu laifi yin haka in ya tabbata wannan mutum ya aikata wannan aiki ya yi wannan zaki din illa iyaka duk da haka wanda ya yi wannan abin a karan kansa ya aikata laifi domin kamar ya yi munaza'a kenan wato ya kwacewa shugaba hakkinsa wanda kuma wannan nau'i ne na laifi in kila shugaba a babin ishtihadi ya ga zai masa ta'aziri don gobe kada ya kara zai iya masa ta'aziri a wannan babi din amma ba a babin wannan kisan da ya ba a babin kisa da yayi wannan babu komai jinin ya tafi a wofi amma kasancewa ya yi munaza'a ya yi ƙoƙarin kwacewa shugaba haƙƙinsa waɗansu suna ganin ko ta'aziri ma za a iya yi amma fa mu sani cewa wannan abin su da suke ganin hakan in ya faru babu laifi sun da sun dogara da wani abin da suka dogara da shi misali hadisin ainihin wato wannan makahu da muka ishara wanda al'imamu Abu Dawud ya rawaito wanda ya kasance yana da ummul walad da ta kasance tana cin zarafin annabi sallallahu alaihi tana cin mutuncinsa ai annabi sallallahu ba shi ba shi izini ba bai ma gaya ma kowa ba bai ma shawarci kowa ba shi kaɗai ya aiwatar da abin da ya aiwatar na hukunci akan ta washe gari ma labari ya kai wa annabi sallallahu alaihi da abin da ya faru manzon Allah ya ce lallai wanda ya sanya wannan aikin to lallai ne ya bayyana kansa kuma wannan mutum ya bayyana kansa ya kuma yi bayanin abin da ya sa ya aikata haka sannan kuma annabi sallallahu alaihi ya zubar da jininta a bisa wannan ne waɗannan malamai suka ce to tunda annabi ya yi haka har yake cewa Allah shahadu an nadama hadarun wannan ya nuna cewa ko ba da izinin shugaba ba idan an yi haka to ba za a ce wanda ya wannan abin za a da haddi a kansa na ya kashe wani wato bari'un ba a'a yayi abin da yayi gwargwadon abin da ya zama zai iya yi ko dai saboda babu hukuma ko kuma hukuma ba za ta yi adalci ba ko kuma saboda ya fusata kawai saboda ganin an taba janibin annabi sallallahu ba zai iya hakuri ba saboda haka ya aiwatar da wannan suke ganin wannan in ya yi haka ya tabbata yayi haka wannan babu laifi haka nan hadisin Aliyu ɗan Abi Talib wanda muka yi ishara da shi shi ma cewa al-Imam Abu Dawud ya rawaito wata wato wato wata mai yahudiya ta kasance tana ainihin zagin annabi sallallahu alaihi wasallam tana cin mutuncinsa kuma wani ya zo ya makure ta ya shake ta har ta mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam da aka bashi labari ya zubar da jininta a bisa wannan waɗannan malamai din suke ganin cewa hakika idan an yi haka din babu laifi ba shine abin da aka fi so ba ba kuma shine asali ba amma in hakan ya faru to ba za a tsaye da haddi a kansa ba ni tsakani da Allah a matsayina ni yanzu na ɗalibin ilimi ba na ganin akwai maslaha cikin zartar da hukunci ga wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama a daidaikun mutane domin wannan zai kai zuwa ga fauda mai yawan gaske sa'an nan kuma idan yau ya faru ga wani wanda kila ka ji daɗi gobe na iya yana iya faruwa gare ka kai ma sai zaman to gobe kai ne za a zarga da wani abu ba tare da ma an tabbatar ba musamman mun la'akari da mutanenmu a yadda ake abubuwa akwai karancin ilimi akwai hamasa wacce ba ainihin tana samun wato daidaito da saiti daga ainihin wato mashaya ta addinin musulunci ba za a ga cewa ba wai ana samun dalilai ne shari'a mutane ke hamasa ba akwai wanda hamasa ce ke damun su akwai wanda yake afifa ce kawai ke damun su suke aikatar da abu ko suke faɗin waɗansu abubuwa ɗin buɗe wannan kofa za ta to ƙofa ce da ba za a iya rufe ta bai da aka buɗe wannan ita ce magana ta gaskiya amma ni na saɓawa waɗanda kuma suka mai da daidanan su ita ce magana akan abin da ya fara a Sokoto cewa ba a kyauta ba da sauransu saboda abin da ya faru mutane sun kasu gida uku dangane da abin da ya faru a sokoto akwai waɗanda ke ganin cewa wato dole sai hukuma babu wata hanya in ba ta hukuma ba in hukuma ta ƙi sai dai a yi mata Allah isa shi kenan a ci gaba da zama a haka ko kuma a je kotu a ta shari'a da ba za ta kare ba wanda suke ganin dole sai haka akwai kuma waɗanda ke ganin cewa kowa da kowa ma yana iya kashewa wanda waɗannan gaskiya tsiraru ne a wajen adadi ba su da yawa kuma ni gaskiya ba ni tare da wannan ra'ayin cewa kowa da kowa na iya yi to amma idan ya zama ya auku tare da cewa hukuma ce aikin ta ne wajibin ta ne amma sai kuma ya zama ya auku din kamar yadda ya faru a Sokoto kuma ya faru a wasu wuraren ma ba Najeriya ba a kasashe daban-daban to shin in ya faru tofin Allah ne za mu mai da hankali muna yi ga waɗanda suka aikata wannan ko ko karantar da su da ilmantar da su da nuna abin da suka yi ba daidai ba ne amma kuma ga abin da ya jawo a rika komawa zuwa ga asalin abin da ya kawo abin ko ko ko zamu mai da hankali ne zuwa ga totun alatsi ne gare su ina jin nan ne ni dai na sha bamban da wasu da dama akan wannan matsala din ni a fahimta ta asali dai aiki ne na hukuma kuma wajibi ne mutane kas ɗauki doka a hannunsu lallai ne kan zartar da hukunci a karan kansu ya zamanto kar a samu fauda a cikin jama'a to amma in mutane suka aikatar da haka saboda ko dai karancin ilimi ko kuma duba da abin da ke faruwa a Najeriya misali idan muna maganar Najeriya to gaskiya tsakani da Allah a wannan wuri za mu ga ba kawai su kaɗai suka yi kuskure ba akwai laifin hukuma akwai laifin tsari na shari'a a Najeriya da sauransu domin sau nawa ana zagin annabi sallallahu alaihi wasallama sau nawa ana cin zarafinsa da sauransu akwai abin da ya faru lokacin Gideon a Kano da aka je aka kashe shi ba cewa muke yadda aka yi haka yafi kamata ba musamman tun yana tsare a kurkuku amma a ƙarshe me ya faru waɗanda aka yi zargin su suka aikata wannan abin duk kamo su aka yi aka ja ka harbe su gaba ɗayan su A kan ran mutum ɗaya wanda yake ba musulmi ba a cikin jihar Kano ya zagi alkur'ani ya ci mutuncin Allah da manzon shi amma aka haka aka je aka yi musu kaga wannan misali ne akwai wasu mata wanda akwai wata mata da ta yaka 'yan jarida akwai wasu mutane mabambanta da suka yi haka an je kotu an bata lokaci an yi shekaru amma babu abin da ya faru akwai waɗanda kuma ma musulmi ne sun ci zarafin Allah sun ci zarafin Annabi sallallahu alaihi wasallama kuma ba abin da aka yi karshe in an je ma an yi hukunci aka ce ga hukuncin da za a yi musu sai a je a afil ana yin shi shikenan sai a ba da delin su sai a ɗauke su a tafi da su a bar ƙasan da su ko kuma a ba su wani wuri a ba su tsaro shikenan wannan shine abin da mutane ke gani sannan ba kawai akan zagin annabi sallallahu alaihi wasallama ba a tsarin shari'a ta Najeriya akwai buƙatar gyara kwarai da gaske na tabbata su kansu mahukunta sun san wannan tsarin judiciary akwai matsala mai yawan gaske abubuwa da yawan gaske an san gaskiya an san yadda abu yake amma ba za a yi hukunci a kan lokaci ba har sai kowa ya gaji kowa ya ga labaita da sauransu sannan ma mai laifi zai yi laifi gagarumi ba za a yi masa hukuncin da ya dace da laifinsa a zahiri ba ko kuma a yi masa hukuncin wata rana shugaban kasa ya ga dama kawai ya waye gari ya sha shayi kawai ce kenan ya haife masa duk bannan da ya yi shi kenan ba komai wannan abin da ke faruwa tsakani da Allah yana daga dalilan da ya sa mutane suke kasa haƙuri su ɗaukar ma kansu hukunci ba daidai ba ne amma kuma laifin ba su kaɗai suke da shi ba har da hukuma sa'an nan ainihin a ganin cewa ana samun jinkiri a ɗauki lokacin da ya wuce misali sannan kuma duk bayan an gama wahalar shekara da shekaru sai kuma a waye gari kawai a ce abin da za a yi mutum na hukunci kamar yanzu dokoki da ake magana a Najeriya wai kololuwan hukuncin wanda ya zagi annabi sallallahu alaihi wasallama shine daurin shekara biyu kololuwa kenan daurin shekara biyu to kaga a tsahirin gaskiya in dai hukuma ba ta yi wani tsari na doka da za ta zama ana hukunta mutane hukunci na gani gawa da ba ko da ba kisa din ba misali ko da ba kisa ba ina tabbatar da cewa ina kyautar zaton cewa ba tabbatarwa ba amma kyautar zaton cewa 'yan al'ummar musulmi suka ga cewa ana yi wani hukunci mai yawa mai girma wanda zai zama gani ga wani a haƙƙin wanda da irin wannan abin inda an tabbatar da wannan laifin a kotu to ina ganin al'ummar musulmi da yawa ba za su yi tunanin cewa to ma a je a aiwatar da abin da ya kamata a aiwatar ba saboda haka a wannan janibi da ya faru na sokoto ni dai ba na tare da ra'ayin cewa kowa ya je ya aiwatar da abu a karan kansa domin zai haifar da fauda kuma ya saɓawa Abin da jamahirul ulama suka tafi akai mutum yana bukatar ya samu magabaci hatta hadisin makaho da sauransu da za a kafa hujja da su dole kana bukatar ka samu magabaci wajen fahimtar su in baka samu magabaci a wajen fahimtar su ba sai kai banna don ba kai ne kadai kake da ilimin larabci da sanin hadisi zaka gane wannan hukuncin ba saboda haka hukuma ko kuma shugabanni su suke da wajibi su yi wannan aikin amma a janibi na biyu ko a ɗaya janibin idan mutane suka aiwatar musamman idan ya zamanto saboda abin da ke faruwa ne da kullum ne to yana ganin hakan sai zama kalubale ga gwamnati ta ɗauki matakin da za ta hana aukuwar wannan abin ta hanyar yin abin da ya dace sannan su ko mutane a ci gaba da ilmantar da su cewa akwai haɗari fa akwai haɗari mutane su ɗaukan doka a hannunsu saboda in ya faru yau ka ji daɗi gobe kila a kanka zai faru ko a kan wannan naka saboda haka akwai haɗari kuma dai zaman yan murna ba daidai ba ne kuma dukkan abin da shafi haddodi haddodi wasu ababe ne waɗanda suke an ta'allaka su ga shugabanci amma akan abin da shafi annabi sallallahu alaihi wasallama kasancewar akwai hadisin wannan makaho da kuma hadisin sayyidina ali dan abi talib da wannan ba yahudiya waɗanda duk an kashe su ne ba da izinin annabi ba kuma annabi sallallahu alaihi wasallama ya zubar da jinsu ya tafiyar da shi a banza to wannan ya nuna cewa ba za a iya cewa shi hukuncin da ya shafi sauran hudud na abin da shafi zina abin shafi kashe wani da sauransu iri ɗaya da na annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas wannan ya nuna akwai bambanci domin a saura ba mu ga an samu sabanin haka ba a zamanin annabi sallallahu alaihi kowa da aka yi mahaddi sai da aka zo wajen annabi sallallahu alaihi amma a haƙƙin kash a haƙƙin zagin shi akwai lokutan da ba a zo wajen shi ba amma kuma bai aibanta ba bai zargi wanda suka yi wannan hukunci ba ba da izinin sa ba hakan ya nuna shi a janibin annabi sallallahu alaihi wasallama wanda dama shine janibi mafi girma a dukkan jawanib gaba ɗayan su to a janibinsa fuska biyu ce shugabanci su suka fi cancanta amma in suka yi sakaci kuma wani abu ya faru to tsakani da Allah sai mu ce su shugabanni su suka ja mana gaba daya domin wannan fauda na mutane su hukunci a karan kansu ba shi ne abin da nake tsammanin duk wani malami ko duk wani ɗalibin ilimi zai ce shi ya fi dacewa ba amma ga abin da hukuma take ja mana matsala za ta auku za a bi ka'ida amma ba za a yi ba to annabi tunda akwai wata 'yar kafa akwai wani dan window wata yar taga na cewa mutum in yayi din ga abin da ya faru a zamanin nan sosai ga wanda suka yi a karan kansu ba da izini ba to mutane fa za su ci gaba da amfani da wannan taga ko wannan kafa din hanya kwara ɗaya tal da ake da ita na a toshe wannan shine hukuma ta yi abin da ya dace ya zamanto in irin wannan ya faru za a yi abin da ya dace kara ɗauki tsawon lokaci gwargwado a bi dukkan abin da za a bi a yi shari'a na a gajeren lokaci na biyu in ya tabbata ai yi hukunci wato ko da ba hukuncin kisa ba kamar yadda na ce duk da cewa mu musulmi mun san hukuncin kisa cancanta kuma mu a wurin mu ba mu yafe ba ba hukuncin kisan ba domin shine hakkin annabi sallallahu alaihi wasallam amma dai da za a yi wani ba a ce kamar an bada daurin rai da rai daurin rai da rai misali ko kuma a ce mutumin nan wato za a yi masa dai wani abu wanda yake duk wanda ya ji an yi irin wannan ba zai ƙara ƙoƙarin yi wannan ba wataƙila da za a samu sauki amma in dai kuma ba ta yi wannan ba to za a samu matsala hatta waɗanda suke ta kururuwa cewa suke ta manhajin mu ba irin nasu ba tsarinmu ba irin duk wannan kama kame ne babu wanda nake tsammani a cikin malamai ko ɗaliban ilimi da yake ganin cewa mutane su ɗauki doka a hannu su yafi akan wannan matsala ɗin amma me yake faruwa abubuwan da suka faru a baya da irin halin ko uhu da ko unkula da hukuma take nunawa da kuma rainin hankali da rainin wayo da ake ta yi wa al'ummar musulmi shekara da shekaru akan wannan kabiyar ba tare da kuma hukuma ta yi wani abin da ya dace ba ina ganin wannan shine abin da kila ya kamata a kula da shi wajen tattauna wannan mas'ala din amma a babi na sanin abin da ilimi ya tabbatar hukuma take da haƙƙi amma kuma akwai wata 'yar tada akwai wata 'yar kafa in hukuma ba ta yi aikinta ba ni dai ba zan ce ma wani je ba ni dai ba zan yi ba zan kuma ce ma wani yayi ba amma idan fa wani ya je yayi to kuma hukuma ta san cewa wannan kafa yayi amfani da ita kuma akwai nata laifin daga ƙarshe akan wannan matsala da aka ramaka kallahu wato akwai wani abu muhimmi kwarai da gaske akan wannan abin da ya ba wasu da yawa mamaki kila har wasu malamai suka zafafa akan mas'alar musamman ga waɗanda suke ta magana akan rashin ɗaukan doka a hannu da sauransu shine galibin waɗanda suka yi magana musamman a farko-farko ba su ba da himma ma game da abin da ita wannan baiwar Allah ta yi ba kawai maganarsu kawai tofin alatsi ne da Allah wade da kir ga waɗanda suka ɗauki doka a hannunsu hakan sai ya zama yana nema ya shagaltar da mutane ya kau da hankulan mutane daga hakikanin abin da ya faru da abin da ya jawo matsalar da sauransu wannan ya fusata mutane da dama har da malamai da kuma waɗansu ɗaliban ilimi wanda suka zafafa magana akan waɗanda suka yi wannan wato yunkuri ko suka ɗauki wannan usulubi ɗin ina laifin a yayin da kai magana a kan cewa ba daidai ba ne dukkan abin da ke nunawa na bayanai na ilimi da maganganun malamai magabata shine hukuma take da haƙƙi sai wannan ko hukuma ko alƙali dole sai an je an tabbatar a gaban alƙali da sauransu in kai wannan sai ka ce to amma fa duk da abin da waɗannan matasa suka yi ba su dace bai dace ba su ma kiristoci ko kuma waɗanda ba su yi ba a Najeriya suna yin kaza da kaza da kaza kuma ita wannan yarinya ga abin da ta yi gashi Allah waje da tur da abin da ta yi watakila da sun yi irin wannan muwazana din wannan balance bayanin watakila abin ba zai zama yayi muni da yawa amma sai zama da yawa hankalin su kawai ya koma kan can misali hatta wato fadar mai alfarma a sarkin musulmi Allah ya shirar da mu da shi gaba daya sai zamanto wato farkon abin ta fitar shine kawai tozon Allah tsine da Allah wadai da cewa lalle a kamo waɗannan yara a hukunta su amma a cikin takardar nan kwata-kwata ma babu ishara wato ko adna ishara babu dangane da abin da aka ce a yi na laifi ko da ko in a babu jita-jita ne a ce alleged blasphemy ko wani abu mai kama da wannan ba su faɗi ba ko abin da ya dame su hukuncin da aka yi kaga wannan dole sun samu musulmi rai tsakani da Allah na biyu kan da suka tashi bayanin gaba ɗaya da suka yi sun yi ne akan kisan ba sun yi akan aibin da kuma ya dawo kisan ba wanda wannan ma aibi ne babba bai kawo zaman lafiya a cikin al'ummar musulmi ba zai kawo ba zai taɓa kawo zaman lafiya a cikin jama'a ba sa'an nan ɗaiɗaikun mutane da gwamnoni da waye-waye duk abin da suka yi kenan musulmi da wanda ba musulmi abin mamaki abin da suka fara yi kenan kawai Allah wade da wancan ba su yi ma magana ko ishara ba su yi ba akan laifin da aka yi wanda wannan kaga aibi ne sannan ba su yi ishara game da kuma sakacin hukuma wanda yau da gobe shekara shekaru shi ya jawo wannan abin har aka zo ana wannan ba wanda wannan ma aibi ne babba kware-kware da gaske in ba a gyara wannan ba to wallahul musta'an kamar yadda malam ka faɗi a cikin mukaddimar ka a shimfiɗan da kai wato ko ba a Najeriya ba ko ba a cikin Sokoto ko a Zaria ko a Kano ko ma ina ba ko a ina ne a duniya gaba ɗaya ba za a daina samun irin wannan matsalar ba har sai hukumomi sun yi abin da ya dace. A makon da ya wuce ɗinnan. na je kasan Qatar kamar yadda ka sani ah, na je wani mutamar ne conference na je ah, a cikin wannan conference din an tattauna matsaloli da suka shafi head speech wato hibabul karahiya a kansa aka yi wannan conference din a wannan bayanin an kawo wani misali wanda yake da mahimmanci mu fahimce shi wani ne daga cikin mahalarta wanda yake gabatar da bayanai ya ba da misali na abin da ya faru a ƙasar Germany kwanan nan bai daɗe ba yake cewa wani ina jin Jamani ne ko faransa na manta ina jin je Jamani ne yake cewa wani limamin Juma'a ya yi hudubar Juma'a to ina ji a cikin hudubar tasa ya yi magana akan ashiratu sa'a to da ya yazo yana magana akan alamomin tashin kiyama sai magana akan nasarar da manzon Allah Suna sun ya ba da labarin musulmi za su yi akan Yahudu akan Yahudawa da kashe su da za a yi har ma ba Yahudi zai je boye a bayan dutse ya zamanto dutsen Allah ya bashi ikon yin magana ya ce ya kai musulmi ya kai bawan Allah zo nan ga wani bai Yahudi ya ɓoye a bayana to wannan huduba da ya yi sai al'ummar Yahudu ko al'ummar Yahudawa na wannan kwamitin wannan yanki sai suka kai shi ƙara kotu cewa ya yi abin da ake kira khitabul karahiya next speech da aka je aka fara shari'a ya zo ya ce eh gaskiya ya faɗi wa'annan maganganu amma hadisai ne ga su a cikin littafai ne na hadisi bayan duk an gama tattauna a wannan shari'a sai alƙalan suka yanke hukuncin cewa abin da ya yi bai kyauta ba kuma bai amfani da hikima ba bai la'akari da ka'idar zaman lafiya ba amma abin da ya yi ligali a wajen doka ta ta dokoki ba za a ce ya yi khifabul karahiya ba domin ya ciro ne a cikin littafansa na addini saboda haka akan wanda aka wanke shi daga laifin khifabul karahiya amma dai an nuna masa cewa bai kyauta ba bai zama wise ba aka ce he was unwise wato bai yi hikima ba bai amfani da hikima ba bai amfani da sanin ya kamata ba a cikin jawabansa tunda ya san ana jinsa kuma ya san akwai mutanen da wannan abin ya shafa amma dai ba za a iya kama shi da laifi a hukunce a kotu ba tunda dai abin da ya ciro daga littafansa ne to kaga wannan ke nuna ashe duk yadda ake so a yi zaman lafiya abin da littafai na suka nuna Abin da alkur'ani da sunna annabi suna tabbatacciya ta nuna ba zan boye shi ba red line ne kamar yadda muka ce sannan in ya faru a tabbatar da shi yadda ya faru din in an samu kurakurai wajen tatbiki a nuna kurakuran a kuma jawo hankalin mutane a tsawatar da su amma a kawar da hankalin mutane daga wannan matsalar a koma kawai ana magana akan ɗaukan mataki da aka yi duk da cewa a wurare da yawa a Najeriya ana ɗaukan mataki a hannun wato akan mutane wani sata ma zai na burodi kawai a sa mai taya kona shi ba cewa muke daidai bane amma sai ga waɗanda suke wannan surutun kuma ba sa mai da su akan wancan to wannan yasa dole al'ummar musulmi gaba ɗaya musamman ma malamai da kuma yan uwana ɗaliban ilimi tsakani da Allah muna buƙatar mu fahimci wannan abin ta asilan mu kalli abin da yadda yake a hukunce ba mu da shakku kan cewa hukuma ita fi cancanta ta wannan abu amma idan hukuma ta saka sakaci ba za mu ce wani ya je ya aiwatar ba don mun san barna ce amma in fa wani ya je ya yi aiwatar da kansa kuma ba da sa hannun kowa ba ba da bakin kowa ba ba da yawun kowa ba to gaskiya tsakani da Allah hukuma ita ma sai ta dubi na ta bangaren daga sakacinta da kuma abin da rashin ɗaukan matakin da ya dace da take yi ya jawo wa al'umma baki ɗaya sannan fatawa takan bambanta tsakanin wanda ya aikata hukunci da kuma wanda ya aikata wani abu da kuma wanda bai riga ya aikata ba ya zo a cikin littafai asa an zo wata rana sayyidina wato abdullahi dan abbas abdullahi dan abbas ko abdullahi dan mas'ud ina ga abdullahi dan abbas ban manta ba radiyallahu anhuma yana zaune tare da almajiransa sai wani ya zo ya tambaye shi ya ce masa idan mutum ya kashe wani da gangar sai ya tuba ga Allah Allah zai karɓi tubansa sai ce eh Allah zai karɓi tubansa sai ya kafa masa hujja da ayar inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha ya kafa masa hujja da wannan sai ya tafi ana nan bayan wani lokaci mai tsawo sai wani kuma ya zo sai ya tambaya irin wannan tambayan da ya tambaya Abdullahi dan Abbas din cewa idan mutum ya kashe wani mutum kawai zai kashe wanda gangar Allah zai karɓi tubansa in ya tuba sai ce Allah ba zai karɓi tubansa ba sai ya kafa masa hujja da ayar wa man yaktul mu'mina muta'ammidan فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وعد له azaban azima sai kafa masa hujja da wannan ayar bayan ya tafi sai almajiran abdullahi dan abbas radiyallahu anhu sai suka tambaye shi me dalilin da yasa yayi fatawa a baya da cewa Allah zai karbi tuba yau kuma yayi fatawa da cewa Allah ba zai karbi tuba ba sai ya ce wancan na farko in kuka lura da kyau ya riga ya aikata abin saboda haka yayi nadama alamar da dama da damuwa da tashin hankali na tare da shi akan wannan ne yasa na yi masa fatawa akan cewa Allah zai karɓi tubansa domin ai duk wanda ya tuba kuma yana dama ai ai ai an mutu ta tauba kuma man taba taba Allahu alai saboda haka ya tuba ya cika sharuɗa da dukkan alamomi na zahiri saboda haka nace masa Allah zai karɓi tubansa shi kuma wannan ku kalle shi za ku ga idan sa yayi jajazur jijiyoyin wuyansa sun ɗaga ma'ana an masa laifi ne yanzu fatawa yake nema ya je kashe wani don haka na ce masa a fatawa in ya kashe fa kuji hannu. to kaga kenan ashe wanda ya aiki a fatawa galibi da wanda bai riga ya aiki ba suna iya samun bambancin fatawa bisa la'akari da waɗansu bisa mura'a na waɗansu ka'idoji na shari'a saboda haka wanda ya aiwatar da aiki fatawarsa na iya bambanta da wanda bai riga aikatar ba domin wanda bai aiwatar ba shi ana tsawatar da shi na tsoratar da shi kada ya aikata wanda ya riga ya aiwatar ana nuna masa haɗarin abin ne don ya girmama abin a kuma nuna masa mahimmanci ya tuba yana dama ka da ya kara to wannan yana da mahimmanci hatta a cikin bayanai da suka shafi irin wannan abin da ya faru a Sokoto wanda naga kamar wasu daga cikin uwa na almajirai ɗaliban ilimi gaskiya ba su la'akari da shi ba wannan dai na tsawaita amma ya zama dole ne in tsawaita din saboda mahimmancin ainihin tahariri da kuma ta'asili na wannan mas'ala din wallahu alam ويدكم الله جزيتم na وكفيتم شرا معنا malam. الله خيرا malam muna matukar godiya muna kuma fata dai da zai rufe ci gaba da yin haƙuri da mu idan muka yi ta faman yi masa tashi na kama Allah ya sa mu dace ai eh, ka san mu mutanen zazzau zage zage ne mu ah, saboda haka muna girmama dukkan abubuwa da suka shafi na alkhairi ah, kuma ko ina alkhairi yake in dai abin da zamu iya zuwa gare shi ne insha Allah zamu je gurgurdan iko saboda haka babu damuwa a madadin ka kai mutumin Gombe duk da cewa kai siriki ne amma baka sani ba kake taba na madadin Kanawa babu komai firkuta ta isa komai ta fi karfin komai na gode Allah saka da alkhairi Masha Allah.